Har yanzu amfanin zogale a wannan shiri na abinci magani iyaye na mata malam fa bai manta da ku ba. Ga wanda suke samun ciwo ko yawan miscarriage ko yawan during ovulation period mara ta dinga ciwo hormonal imbalance infertility din nan da sauran duk wasu matsaloli da ake samu rashin daidaito da kuma ciwo ciwowuka da ake samu a dalilin wannan matsala rashin daidaito mata ne to ga yadda za ku sarrafa musamman lokacin al'ada idan kin gama al'ada wani ciwon mara da yake zuwa mai tsanani to sai ki samu zogale mai kyau ki wanke shi sannan ki tafasa sannan sai ki samu mint oil ki ɗiga masa mentol kenan mint oil in aka man naa a kenan sai a ɗiga wannan zogalen kamar murfi ɗaya a cikin ruwa kof sannan sai ki sha take wannan ciwon zai ɗauke insha Allah a cikin domin a cikin shi akwai analgesic sannan shi wannan mint oil da kuke gani fair relief ne sannan analgesic ne haka kuma ga iyaye na mata saiwar zogale za ku iya amfani da ita idan kuna ganin farin ruwa a sama muku ita haka kai ko alajin ma ki sama masa iya saiwar kawai a tafasa ta haka in an yayyanka ta ƙanana ta a jefa mata yajjar kanwa idan ba ku da hawan jini sai a tafasa sosai idan kuma akwai hawan jini a tafasa ta haka haka kawai sai a sha light kofi ɗaya da safe da yamma za ku ga yadda za ku fitar da wannan saiwar ɗanya ba ka je ka ɗauko wacce ta bushe a in da zogalen ka sa a toni saiwar haka kuma zan ba da kaɗan daga cikin amfanin ɓawon nashi ɓawon zogale yana ɗauke da abubuwa na ban mamaki a cikin jiki idan ba ki da ni'ima ana haɗa ɓawon zogale in an kankare shi a haɗa shi da mangwaro a dafa shi da kanunfari, sannan a tace ruwan sannan a ɗan sa mai zuma ko kuma sukarun nabat sannan a sha wannan ingantattun magunguna da muka yi research muke baku inda kun san aikin da ake yi don haka kar ku bar wannan aiki ne na alkhairi duk wanda ya yi amfani ya ji daɗi ya sa mahaifiya na addu'a wannan aiki nake yi domin Allah ya kai mata lada Allah ya sa muna yi don shi ne Allah ya sanya mana tsoronsa ya sa kuma duk abin da za mu yi mu yi gaskiya Allah ya taimake ni da ni da ku ‘yan uwa masoya a ci gaba da yada wannan aiki da muke na alkhairi wata ran idan na mutu za a tuna da wannan aiki na alkhairi da na yi. Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullah.